akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu sasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau shi daga watan Disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun rawar da matasa ke takawa siyasa a ƙasar Ghana da gudunmawarsu da kuma ƙalubalen da suke fuskanta. masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. To madalla kamar yadda muka ambata a yau shirin zai tattauna ne game da irin rawar da matasa ke takawa a fagen siyasa a ƙasar Ghana. Gudunmuwar da suke bayarwa da ma irin ƙalubalen da suke fuskanta. Don haka sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro sanin kowa ne matasa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace irin al'umma. suna kuma da matukar mahimmanci a fagen siyasa da ma sauran fannoni na rayuwa shi ya sa ma shirin na yau ya leƙa ƙasar ghana domin jin irin rawar da matasa ke takawa a fagen siyasar ƙasar da irin gudunmuwar da suke bayarwa da ma ƙalubale da suke fuskanta da haka yanzu zan ja gefe in barku da wakilinmu da ke gana idris abdullah bako da bakin matasan da ya gayyato a teburin tattaunawar tamu. To jama'a masu sauraron mun na muku barka da warhaka. Shirinmu na yau da gobe za mu tattauna ne kan matasa a siyasar Ghana. Shin wani tasiri suke da shi a siyasar Ghana? Wani gudunmawa suke bayarwa da kuma kalubalen da suke fuskanta da sauransu. A tare da ni akwai matasa da za mu tattauna da su kuma za su gabatar da kansu da kansu. Zan fara daga hannun dama na. Sunana Muhammadu Sani Asara. Ina aiki ne da Marhaba FM wani gidan radio station da ke nan Accra. sunana ahmad yakub yusuf mai warware gaddama tsakanin matasa sunana yunus salahuddin babanjo dan jarida mai fashin baki cikin harkar siyasa da harkar yawar kullum kuma dan siyasa dan siyasa farko idan aka ce matashi wane ne matashi musamman a nan ghana so a tsarin da a gana matashi wanda ke da shekara goma sha biyar ne zuwa talatin da biyar yadda dokan gana ta ɗauki matashi kenan muna samun dalibai wani ma yana wuce 35 bai gama karatu ba yaushe zai gama karatu har ya zo ya shiga siyasa har ya taimaka ma kasa shekara 35 ya yi a ce wa mutum matashi malam salahuddin me zaka ce game da haka to kamar da tsari na yau da kullum yake tsari na yadda muke da wara da kan global village muna kokarin kasar ghana mu alakatar da kanmu da irin yadda shirye-shirye da tsarin kasashen waje yake in ba kalan ba mu kasar mu na ghana dubi da yadda lamarin ilimin mu yake na kasa matasa da ya kamata ce muna da tsari da fahimtar waye matashi uh-huh. amma muna kokarin alakatar da tsarin mu da irin na turawa kan uh-huh. haka nan muke bibiye da yadda su shekaru su yake na matashi domin mu kasar mu nan ga ka je ka samu wani shekaran shi takwas ko goma zai fara fasali da ya cikin lamarin siya a karatun sha uh-huh. sai ya kai talatin zuwa arba'in ma yanzu yake jami'a wanda yake bai gama da harkar ilimi ba balle ya sa kansa cikin lamarin siyasa shi sa wani abu da yake muna gan kamar da an sake duba ko da yake nauyin da yana hannun statistical service su ne waɗanda yake wurin kidaya da wurin kaddamar da bayanan da yake ake yin da shi doka na kudiri na kasa su ke hannun su da an sake duba ne ya so a duba yadda da yi a revise wa'annan bayanan da ya so a dawo da shi dama mun san kamar mm. tun sha biyar ne a arba'in ne fara sha biyar zuwa shekara arba'in. Malam Yakub. Na matashi wato daga shekara sha takwas ne zuwa 35 a ga tsarin doka saboda wannan lokaci ne wanda ake ce ma matashi a gana ake jefa kuri'a ake jefa kuri'a idan muka zo bangaren siyasa kenan eh inda mun zo bangaren siyasa kenan ga tsarin doka har yau dai mala yakubu ta yaya kake ganin matasa suna da tasiri a siyasar Gana? eh wato matasa tasirinsu a cikin siyasar Gana da saura da saura hmm, dalili shine yau idan ka duba daga wannan shekaru zuwa talatin da in da ka alakata shi ko da ka dangata shi ga kasan waje za ka gan wannan shekaru 35 a kasan waje wani matashin shi ya zarce yana cikin wani hali ne na wato adult amma a nan fa shi ne inda masala ke babu wani tasiri ga irin wannan lamura na siyasa mu duba ta bangaren zaɓe an ce daga shekara goma sha takwas matasa ke jefa ƙuri'a to ka duba wato yawan 'yan ghana baki daya diddiga ya nuna cewa matasa sun fi kusan kashi saba'in cikin 100 na masu jefa ƙuri'a ya kake ganin man salahuddin ya kake ganin matasa wurin jefa ƙuri'a suna fitowa a yi da su to kamar yadda muka sani da ake amfani da matashi musamman cikin kasar ghana wajen jefa ƙuri'a da matashi da shi ake jefa ƙuri'a amfanin matashi kenan lokacin zaɓe cikin tsarin demokratiya ko tsarin mm. gwamnatin kasar ghana matashi an haje shi ne lokacin jefa kuriya yi a nemo su jefa kuriya kuma jefa kuriya an kare sha watsar da shi lokacin shekarun da aka haje musu jefa kuriya shekara ne wanda yake shi mai jefa kuriya ma bisa abin da yake yi ba domin ilimin sa ko fahimtar sa da lamarin waye ya dace a bashi shugabanci wannan lokaci duka bai da wannan waye wani fahimta mm-hmm. kamar me kamata duba sannan zabi shugaba ba wannan wayewa ke sa shekara 18 da aka yi biye biye ma wannan 18 sannan ka duba bangare mu na makarantar kasar ghana sha takwas wani na gss gss nan ma gss 102 yake nan to wannan lokaci duka fahimtar shi kan harkan tafiyar da lamarin kasa ba da sani yawan ina bi ne kawai dai na farko in ma ya zama ra'ayin gidansu ko wani abokin shi ne wanda yake yana bi wani jam'iyya kai shi mai bi haka na sai jefa koriya sabi san ma wa yake jefa wa yake jefa salahuddin kafin dawo gare ka tun da yake kana dan taba siyasa kaɗan barin fara da dan jarida a cikin yawace yawacen ku na jarida kuna harka da 'yan siyasa kana ganin jam'iyyun siyasan ghana suna baiwa matasa dama su taka rawa eh abaka dai sun ce suna ba matasa dama amma ba gaskiya ba ne kamar yadda shi dan wana ce an mai da matashi dan karin eh, siyasa ne idan lokacin siyasa ya kai ɗauki matashi yana ta haushi abu a jefa kwallo a wani amma da zaran ita wannan jami'a ta samu galaba shi amurka da shi matashi da wuya ka gan cikin ministoci ma ɗaukin matashi wanda shekaran shi yake 35 yana da wannan guda ma kuma ainihin matashi ba ba shi daraja wajen harkar gwamnati ko wajen wajen siyasa amfanin matashi shine wajen eh, gangamin zabe ya je kowa a je kokula ba wannan a amma shi ainihin dai cin amfanin a bebe ci ka dauko batun minista a majalisar dokoki na kasa malam yakub ma mun ga kamar cewa dokar gana na nuni da cewa sai mutum ya daga shekara goma sha takwas zuwa ashirin da ɗaya zai iya tsaya takara ya zama dan majalisa sannan kuma shugaban kasa daga shekara arba'in zuwa sama shekarun nan kana ganin ba sa kawo mana mishkila samun 'yan majalisu matasa? Kwarai ko shekarun su ne an matsala hmm. ko matsaloli. Hmm. Dalili shine matasa ke jefa kuri'a aksarinsu ga su masu shugabancin su kuma ba matasan ba to in ka je abin abinda bature ke ce ma pairing ka gan ba daidai suke ba mm-hmm. isa a takaice matasa ba sa samun wanda zai jagorace su a sama saboda in wani abu zai ringa tunawa da su mm-hmm. saboda ya yi musu mm-hmm. abin da suke so su kuma wanda yake sama suke sama su ko da yaushe ga yawancin shekarunsu idan na fade shi haka ga su ma sun fi son wanda yake tsarakin juna ne wanda yake suke haraka. shi sa matasa su da yawa ba sa samun abin da suke so a majalisa ga tsari dokan da yadda ya shirya da shekarun da aka ce in ya kai shekaru arba'in. To madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma ga wakilinmu a Ghana domin jin ci gaban tattaunawar tasu yanzu bari in ja ku zuwa madafa wato kicin tare da tamar abari daga jamhuriyar Nijar. alaikum uh, shirin yau da gobe na muryar Amurka a yau za mu gabatar muku da tukudi. Shi dai tukudi wani nau'in abinci ne wanda ake daka shi da hatsi. Ake mishi haɗe-haɗe wanda suka haɗa da cuku, da dabino da sauran itatuwa wanda suke da muhimmanci a jikin 'ya mace. Kuma idan aka duba a nan jamhuriyar niger. duk gidan da ka je ana daka tukudi kowace mace inda yan nijar ce tana shan tukudi saboda muhimmancin shi a wurin mata musamman ma matan bugaje su ne suka san muhimmancin tukudi wanda suke mishi haɗe-haɗe daban-daban akasari kuma in aka yi amare ana haɗa musu tukudi akan daka musu tukudi wanda ake haɗa da cuku da kayan daka itatuwa ne daban-daban tukudi dai nau'in abinci ne wanda yake da muhimmanci musamman a wurin ya mace haka kuma maza ma suna shan kuɗi yawanci a nan jamhuriyar Nijar kowane namiji sai ya ajiye matar shi buhun hatsi ko da ɗan tiya arba'in ne wani ɗan tiya ashirin wani buhu ɗan tiya goma ko kuma ya saya mata in tiya biyu ne in tiya uku ne in tiya biyar ne amma sai ku saurara hayan da ake hada shi wannan tukudi da kuma irin muhimmancin shi kamar yadda malama sare mustapha da ke nan da magaranta shaida mana assalamu alaikum ni ce sare mustapha anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi sha gindi to malama sare muna so ki dan mu bayani a game da tukudi dami dami ake hadawa a daka tukudi to dai hatsi za a surwa a surwa hatsi a gyara shi a nemi cikku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma ta kuɗi muhimmancin shi yawa gare shi ya yi kishi ɗari. kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci. tukunan aka surwa shi a gyara shi da na da aiki sarere shi ne ake a zakuɗe a niƙa a daka da hannu yanzu abu aka lalace ake niƙa a mashin amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka na kuɗi ba a gama shi muhimmancin shi da yawa ne yanda ake daka shi yanda ake daka shi a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi a nan nage a nan nage ciko a gama a daka shi a tamshi a kirba shi hmm. haka wasu suna daka da hannu wasu suna daka hannu hannu wasu kuma mashin za su kai rabi su nuko su zo su kilbata a gida wanke hasan ake ana wanke shi rabi ake wanke ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya a rabi ba a wanke inda ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka hmm. a hada kirki shi hmm. ya so aje wasu yanzu ya zama tun zamani ya aiki da kirba shi aiki to kin je muhimmancin ta kudi gaskiya an kirba shi a aje shi ana gutsara kadan kadan kaɗan mace tana sha dama tan da aiki san ɗaya rana masu gidan kansu canji. kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai haɗe-haɗe da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluban akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu eh yanzu suna sa kwakwa wani kuma yanzu yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a ma sa karan fani zaka sa rita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi ta ta ah, kunku ne ta ruwa ta ruwa ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karan fani sai ka zo ka zazzaga madarar kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya mm. shi yayi kuma daɗi a yanzu yayi sauki kuma yayi daɗi yana da kyau sosai ake sa dabino ba wanda ake sa dabino shi tare da ciko ake gama su wannan dabino da ciko eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake gama su sai a daka sai a gama shi a daka shi tare mm-hmm. gaskiya kuma yanzu wanda dabino ma daban ake daka shi cikun daban in ka dama ta kudin kuma kamar za ka gama a sama kasa eh duka ana haka na bayan da ba a yi wanda ake sa kuma buluban a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne mm. shi ma daban ne tunda duka ana je shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban ka yi nikan shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsinka ka tsoro ko buluban da kika kamar shi hatsi ake tsakura A ah, hatsi ake tsakura mara daka a dafa shi daban a dafa da ruwa a dafa shi da ruwa daban yayi waras ko a sulala shi mm. sai a gama shi moli gare kamar kambacin moli waki ne ake yi mm. kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da mm. da cikunka da sukarinka da komi duka a yi shi cikin a hada da aka nuku. da garin da aka nuku sai a gama duka a murje haka nan ne to ke ji inda ta ke ciki kuma akwai wanda suke da muli Eh, kuma na muli a shi shi ne ake daban shi kuma abin da aka nuko ayi yi dawaki da muli mm. kuma sai a kirba kuma inda muli aka sulwa shi na dakan hannu shi da muli ake sha kudewa kuma sai a daka mm. a daka shi da kwa kai ke dan koshi a na muli bai da kowa ma amma a yayi kowane daɗi to rashin muli ne duka ya kaya nan yanzu ko ba haka ba to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha a ah, gutsara ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mace arziki ta kuɗi take dama ta sha ta ƙoshi amma ziyara yanzu kin ga ai ba sa shan ta kuɗi wata in kin ce mata ta kuɗi ma ta san shi ba ma amma mu gaskiya nan Nijar nan da magaran dai ba a wasa ta kuɗi a ƙasa ta nadi mm. shan ta kuɗi anan da magaran ba a wasa a nadi duniya mm. duka ma matan Nijar matan Nijar gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya aije mata shi ma har sha mm. tunda ta kuɗi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana kara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya na gyara ta sosai da kin san manuwar ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba kana san mace ah. kamar menene bambancin matar da take shan tukudi da wanda bata sha ba dai bane ba tsarin sama ba dai ko ba nono suke ba dai bane kenan da take ban nono dan tana samu nono Mm. haka take samun biyan bukata gaskiya ta kuɗi da manne ta kuɗi kamar wai a wajen namiji ma haka ah, kamar akwai biyan bukata gaskiya mm. kwarai wajen miji ma kamar ana son mai shan ta kuɗi a da wadda take shan ta kuɗi da wadda bata sha ba ɗiba ne ba mm. macen kirki ta kuɗi take sha kuma mu a nan Nijar gaskiya a ah, yana gyara mace sosai yana ya sa ta walke jiki kuma yana ƙara yana ƙara mace sosai yanda ya kamata ba ma ɗiba ne yanzu ko kishiya da kishiya ne da mai shan ta kuɗi da mai shan ta kuɗi ɗakin sa ba ɗiba ne ba ɗiba ne ba san ma ba ɗiba ne shi yasa na ga matan mu na Nijar sosai babu wadda bata shan tukudi ah, kuma za ka ga kowane gida akwai buhunan hatsin na tukudi buhu sai a tara ma mace buhuno na tukudi ne wata mace bata shan tukudi wata bata iya barci ma bata sha horo horo ba mm. wallahi bata iya barci mace ba huru a banza ce gaskiya banza ce gaskiya ta zama banza mm. tun dai mu yanzu nan ko yarinya za a kai ta sai an ga matar tukudi a kai ta gidan mijinta mm. sai an daka mata tukudi ta tayi da shi ko ina ne wannan haka nan ne in dai mu dai a nan Nijar ne mun ba mu ta kuɗi muhimmanci duk gidan da kika je Hajiya Tamar kin samu ta kuɗi duk gidan da kika ta amutsa miki horo horo ko ina haka ne mu Nijar gaskiya ba ɗi bane ba mm. matan Nijar sun gyara jikin su me yasa ake zuwa daga wani gari a zo a ran mutanen Nijar Mm. ai saboda mahimmancin daraja ba ɗaya ba kuma mata sun kama kansu sun nemo sun gyara kansu inda ya kamata ban tana da shi da kayan daka magunguna mm. to kin shi abin da yasa ke wasu kayan daka ne ne wasu ganyayyaki ne ne babu abin da babu akwai tugu akwai tahultas akwai manana babu abin da babu dai a ciki duka akwai kan da kike so a ah, mai masu suke kara mace suna kara da masu daban ma a sha suna kara mace bana tana kuma an gama da hatsi hmm. suna yi sosai ma da ya kamata gaskiya Allah dai taimaka Allah ba mu sa'a gaskiya wallahi to masu sauraro barkamu da dawa daga kicin amma fa kada ku yi nisa domin za mu sake komawa gurin tamar domin jin yadda ake yin wasu nau'in kunu da fatan an ji daɗin wannan girkin namu na yau yanzu kuma za mu koma gana wajen wakilinmu da ke can wato idris abdalla tare da bakinsa a teburin tattaunawar tamu domin jin ci gaban tattaunawar rawar da matasa ke takawa a siyasar kasar ta ghana da ma sauran batutuwa ban da wannan ma abinda nake gani ya kamata mu sake duba musamman game da zantutukan da yake na mafi yanzu a kan gashi matashi bayan da tsari mu na shekaru matashi ke gana wannan shekaran matashin ma mallakin shi bai kai shiga cikin siyasan kasar ghana ba saboda idan kamin ka zomo ma wani dan jam'iyya ko ka zomo dan majalisar dokoki kasar ghana an dai ba ka bukaci kudi ma ba ka bukaci kudi karan 100,000 kamar dubu dari dubu dari eh. sannan ka iya ma ka saka kai saka kai kenan ka iya ka mm. dama ina so in kawo batun kudi inda yake da tasiri wajen siyasa a nan ghana na biyu kuma banda kudi da na batun mai gida mai gida dole sai kana da mai gida za ka samu tafiya cikin siyasa kai dan siyasa ne shin hakan ne ko dai yaya gaskiya godfather kenan okay so tsarin dokanmu na kasa ko hmm. tsari muke siyasan kasar ghana hmm. idan baka da mai gida ko hmm. godfather gaskiya cikin tsarin mu na tafiyan da muke yi kasar ghana yanzu kan da ke mun biye biye harkar siyasan kasar ghana eh, shekaru kenan idan baka da wani godfather ya yi biya matashi ka samu karbuwa akwai wani matashin da ke kasar ghana yanzu haka ga da yake yana fadan shugaban kasa yanzu haka da eh, na imani kamar ya zarce ne shekaran shi na matashi idan da mu yi amfani da wannan shekaru hmm. amma hmm. samari ne wanda yake shekarun shi da cikin early um, late 30s shi kenan mu ce hmm. wurin da shi shekara 40 kenan in bai da shekara 40 ba amma bai kai 45 years jefferson sack dan jarida ne um, sabida harkan shi da manya yau da kullun domin harkan jarida ya zo ya gano wani manya cikin harkan siyasa siyasa da yake aka kai shi fadar shugaban kasa yana rubuta musu presidential diaries yau da kullum yanzu ya samu karbo yanzu yana cikin wurin ina aiki daga flagstaff house yanzu kan wanne samu dama ina contest for kujeran Mpc. na majalisar dokoki hmm. daga abli kuma ga central kenan saboda ya samu gida to zancen kudi fa domin samun mai gida cikin harkar siyasar kasar ghana ma nan shi kuma kana samu waɗanda ke tallafa maka kin kowane to akwai cikin mai gidan kan nan shi ne ke kamar je ka saya ranga amma ko menene na batun tallafawa akwai inda tallafin da ya fito ya zo gare sa'a ba guda biyun ga cikin harkar siyasar kasar ghana da muhimmanci in dai matashi na so ya saka kai cikin wannan ƙarshe na mafita da yake za mu samu matasa a yi dumu-dumu da su ya zama na su ma suna share kawa cikin siyasar ghana mafita na farko shi ne ke musu mara a yi da su gada mai da su kamar yadda ce karen farau sake musu mara a gwada musu yadda ake yi ake zama mutum cikin harkar siyasa inda an yi da su to ina na matasa su kuma nan gaba za su zama wani abu malam yakub me zaka ce game da haka mafita shine a ringa sa matasan a cikin siyasa na yau da kullum su ringa bin manya a ringa koya musu kuma inda za su ringa samun kudi su ringa haraka ayyukansu na yau da kullum domin yau in an ce mafita ga matashi cikin fagen siyasa yana bukatan ilimi yana bukatan kudi yana bukatan godfather shi godfather gara wannan da sauran biyu idan ya samu kudi jimilla a hannunsa yana da godfather shi ma tallace tallacin da ake yi ya zai samu eh, kudin yau hmm. a fagen siyasa hmm. abu ne mai da wuyan gaske in ba kana da godfather hmm. da zai nuna maka inda ake yi kamar yadda dan uwa ya faɗi cewa kamar in an baka wani assignment ka dan wani aiki da ka da ka ringa yi kana samun kuɗi sauran yana gare wato sai an samu dan mukami a liga ka a wannan mukamin zaka samu wala salawuddin a gurguje kafin ka shiga mafita akwai akwai tayin na ndc tescon na npp a cikin wato jami'o'in mu wannan baka gani yana taimakawa wajen ci gaban siyasan matasa kaga iyakan su wurin kawai za su fahimtar yadda ake tafiyar da lamarin siyasa hmm. amma ba wata da tasiri cikin shugabanci ba ne. na biyu saboda su iya su taimaka ma jami'in siyasan nan su iya su samu kurewu wurin cin nasara kurewu wanda yake da bangare wurin matasa kamar su cikin jami'o'i yana da muhimmanci sosai inda a ce lokacin da ake amfani da su hmm. bayan amfanin kuma sai a mai da su inda yake dai kara taimaka musu wurin da fadada su ko fahimta su kan siyasa amma iya kauri an basu cikin sukun nan ne kin jami'oyi na yanda yake da su tara musu korewo sa'annan to kujorin da ake yi ma na tafiyar da lamarin kasa so samu ne da su ya kamata hada su wurin kudari wanda yake a hmm. bisani zama doka na kasa amma ana yin kuduri na da yana shafin matasa amma tsofaffi ke wannan kuduri wanda yake shafin matasa to ita kaka za ce kamar da dattijo wanda yake ya dara shekaru nawa nawa shi dai zo yana kudari ko doka ya ba matashi cikin shekarar shi na kurciya mm. me kasar game da matashi to da a ce ana amfani shi ma taba bi wannan matsayin to ka gani lokacin da ya bi suke bin wannan matsayi hmm. in ka auna da lokacin da yake ake lamarin gwagwarmaya na matashi na yau lamarin ba daya bane sa yau hmm. ganka matasan na baya hmm. bayan da suke saboda waɗanda suke musu dokan ba su da fahimta game da yadda su rayuwarsu da matashi yake na zamani. Tun da siyasar jami'a bai taimaka wa matasa a ganin ka shi sa ya kake ganin zamani mu samu mafita. kawai dai ne abin da ya kamata a yi shi ne Um, ana building su for leadership kana siyasa tun da ka sa kanka ci harkar siyasa waɗanda suke ce amfani matasan nan cikin jami'oyin nan ya kamata su create musu wani abu da muka kira shi mentorship program wanda yake dibar matashin ka mai bar jami'a bayan shekara hudu an prepare shi for leadership yana barin wannan fasali na jami'an nan yana shiga cikin shugabanci na kasa wanda yake ya tun samu kwarewa a lokacin da yake jami'a wato a takaice kana nufin a fara daga jami'a ana bin matasa jami'a jami'a 'yan siyasa kamar yadda tescon nan yake da ten a yi amfani da su ana koya musu sakar siyasa da sun gama jami'a suna fitowa hmm. ya san inda ya nufa ya inda aka saka shi kuma ba dai fito ne yanzu kuma yana bin wani soho wani dattijo hmm. yana bin shi da kullum yana manda mishi hmm. posta kawai ba da aka fito jami'a ga inda kake ofisin kananan dun dama an tumbi da ke turun mentorship hmm. training da ka tun san yanda ake rike da wani mukami ko wani ba kan ga wurin ci gaba to haka shi ma dai ya zamo shugaba kuma matasan da su ma za su baya yanzu ba amfani da dattijan da ke wurin nauru yanzu su matasan nawa da amfani da su wurin rayar da wasu matasa kuma domin ci gaban kasa to jama'a kun ji da tattaunawar mu ya kasance da matasa game da siyasa a nan Ghana. Mun ji matsalolin da suke fuskanta na farko akwai zancen Ubangida wanda yake dole sai matashi yana da wani ubangida sannan ya samu shiga na biyu matasa da suke kwatanta siyasa a jami'a ya kamata su yi kokari manya-manyan 'yan siyasa ko kuma jam'iyyun siyasa su bi su su fara koya musu harkokin siyasa tun daga jami'a sannan idan sun fito da zamana suna fitowa daga jami'a sun kware jama'a sai ku kasance da mu shiri na gaba insha Allah za ku sake cin mu To Madalla Idris Abdallah muna godiya yanzu kuma za mu koma kicin wajen Aishatu. Assalamu alaikum. yau da gobe sunana ashatu to za mu gabatar muku da kalolin kunu da farko da yanzu za mu fara da kunun kanwa na sirhehen hatsi to yanzu da ka je ka samu hatsinka in na tiya guda za ka yi in na rabin tiya ma za ka yi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka hece da wahala in ka hece kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da akai maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka ka zo ka ba ka ce ka ba ka ce ka sake murjiya ka ba ka ce abinka ka ba ka ce ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwar mm. in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hancin hancin hatsin wani na ja an ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murje ka murje ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda salti da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin mai da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwan ma wata illa haka take sa an mutum ya shata mm. ka gyara abinka in ka gyara he ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma he ka tankade ka hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda sal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a hada mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana hada mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka a kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka kai ka tankade kayan ka tankade sai ka tace kuma wannan da ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshi wani kuma kanwal ya a shiga ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi mm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya mm. ka daidaita abinka da dan tsilihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayan ka a kasa in ka dama kayan ka a kasa kar ka dama shi damun nashi ya yi ruwa ya yi kabri haka in dan in ya yi ruwa an ka sheƙa ya yanki to ya ka dama shi da kabri kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko tafante ka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗauko shi in ka sabke shi a saman ruwan kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta ya mm. ka ɗauko ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi yayi kunu ka yi kunun kanwa ka kakare kare mm-hmm. to kin ji shi kunun kanwa na sayan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa sukarinka sai ku kwalwa duk ne sha kuma ya akwai kwalwa a zuwa mishi a bashi sha mm-hmm. to dan dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi ya kwana mm-hmm. shi kunun kanwa in ya kwana kawai ya kare da in yi tsami baya shayuwa mm. amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin nan komin yawan shi za a yi da jama'a mm. kawai a shanye shi mm. haka nan yake shi in ya kwana baya shayuwa to yanzu kuma akwai wani kunun kanwa da ake yi daban ito akwai na mura wanda ake yin shi shi ma na mura akwai kunun kanwa kuma na mura eh, akwai kunun kanwa kuma na mura shi wannan na da za a yi shi shi na jan hatsi ne kenan ba shi an surha hatsin ba a ba a surha shi in ka kawo jan hatsinka ka zo ka tsine mai tsakuwa ka hece shi ka gyara shi he ka wanke shi ka rere shi ka hudda ka sai ka zo ka wanke shi tas abin ka in ka wanke shi to shi wannan na jan hatsin kanwal ma ake zubawa a cikin shi an da shi jakkanwal ake zubawa a ciki ka dan daidaita ka. sai ka zuba a cikin shi ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun shi tsidahu isasshe eh, tun da namura ne tsidahu isasshe kake sa mai sai ka bada aje a nuko maka a gaba daya in an nuko an kawo maka sai ka tankaɗe shi sai ka hudda wani hurkakin hancin abin jan hatsin mm. in ka hudda shi kawai sai ka kaɗa mishi sai ka dama shi shi ma ka dama shi ka ɗauko kwanan ka mai kyau ka auno ka dama kamar yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya ba ne ake eh, dan madaidaici ne za a yi mm. kaman garin he ka auna kaman cikin lidda uku ma mm. ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai ka ɗauko ruwan zahin naka da ka tafasa shi ma ka aje shi yayi siracin ka sheka siracin in ya rage he ka sheka shanye shi To masu sauraro baki ɗaya anan ne kuma ka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muroyinsu a cikin shirin da sauran waɗanda suka ba da su wajen kammaluwar shirin. a Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya sai an jima.